To jama'a ana wata ga wata. Aminu J dai ya yi magana a kan Adam E Zango. Ya ba shi shawara ya koma ga Allah kawai shi ne mafita don jama'an duniya ba iya musu. Sannan kuma duk ɗaukakan da Allah ya baka akwai ranar sha Nan gaba sai a amfaci sunan wani celebrity ma wani ya ci bai san shi ba bai taɓa sanin ma an yi zamanin shi ba. Sannan mutane duk me za ka musu kuma duk me za ka yi Allah ya baka dama ne don ya ga me za ka yi amfana da shi ta wannan ɓangaren. in kai mawaƙi ne waƙa dai haramun ne an sani amma Allah ba baka wannan damar ne ɗaukaka ne saboda ya ga wani amfani za ka yi ta wannan damar. sannan Ali ta shi ma ya magantu akan maganan ya ce saƙo maƙoƙo zan samu ku bidiyon shi ma ku gani ya ce ya kamata su ja Adamu a jiki su ji menene damuwan Adamu don Adamu gaskiya mutumin kirki ne kuma ya ce muke su sosai kamar yadda Adamu ya ga ya ce cewa ya muke su ya ta kamata su zauna da shi ne su ji menene damuwan shi me aka mai, wani hali yake ciki kafin su samu maslaha akan matsayin abin da ke damun shi. yanzu nan zan samu ku bidiyon Aminu Jeta ku ji saƙon da ya ba Adamu Zango, sannan daga baya in samu ku na Ali Jita shi ma. Mai kyau magana ce kuma abun dubawa. Shi yasa kullum muke kiran mutanenmu cewa a duk lokacin da ka samu wata dama, ka yi ƙoƙari ka yi amfani da wannan damar saboda akwai ranar da in kai ne ba kai ba ne. duk girman ɗaukakar da za ka yi a duniya wallahi wata ran sai an gaya ma wani sunanka ya ce wane ne kai mu ga hoton shi idan an ciro hoton sai ya ce wallahi ban san shi ba ban taɓa ganin sa ba ɗaukakar mutum ɗaya ne har a tashi duniya ba za ta gushe ba ita ce ɗaukakar annabin rahama muhammadu rasulullahi amma duk wata ɗaukakar da Allah zai wa ɗan adam wallahi wata ran sai an nuna ma wani hoton ka ya ce wallahi bai san ka ba shi shi yayi kaza kaza shi yayi waka kaza shi yayi fim kaza shine a TikTok ya kaza shine kaza ce wallahi ban san shi ba saboda wallahi bai taba ganin ka ba to amma a lokacin da ake jin ka ake sauraron ka wani amfani kai da daman nan da ka samu wani amfani kai da daman jama'a kullun kalmar da nake faɗa shine duk wanda ya ga Allah ya ɗaukaka shi ta wani bangare Allah ya kafa hujjar da zai kama ka da shi ranar gobe kiyama ne idan kaga Allah ya maka ɗaukaka a fannin waka kamar yadda ni da kai muka san wakar da ra'asa sa kiɗa haramun ne to amma fa idan Allah ya maka ɗaukaka a wannan ɓangaren sai ya maka hisabi akan ta ranar gobe kiyama damar da na baka waje kaza mai kai da shi in kaga Allah ya maka ɗaukaka a fim akwai ran da zaka tashi gaban Allah ya tambaye ka wani aiki kawai addinin ka da wannan damar da ya baka na waje kaza jama'a duk wanda ya san ya samu dama to kafin ta kare ka yi amfani da shi don wata ran sai an kira sunan ka wani yana kwatancin ka to amma mu kiran da muke shi ne, a duk lokacin da mutum ya samu ɗaukaka ɗaukaka ta kwace yi kokari ka kwantar da hankalinka kar ka bari depression ya kama ka ka yi kokari ka saka tawakkali ka gane cewa kafin kai an yi dubinka kuma sun ɓace kai ma ka zo ka ɓace to za a yi wani a bayanka kai ma za ka zama ɗan kallo kuma za su bace su ma wasu su zo kuma a lokacin da kuka samu ɗaukaka mutanen da suka muku halacci suka nuna muku soyayya dan ɗaukaka ku ta watse ku yi kokari ku dinga tuna halacci da kara da suka muku kar ku zama butulu ku fito ku ce duk ba su nuna muku komai ba duk girman ɗaukaka ka wata ta ƙare in ta ƙare kuma ka dinga tuna alkhairi da mutane suka maka a baya kar ku fito ku dinga cewa ba su taimake ku ba su muku komai ba a'a ba haka bane duk girman ɗaukaka tana da lokacinta duk masifar ka in duk duniya kai ne wata ran sai an gaya ma wani sunanka ya ce bai san ka ba lokacin da wannan damar ta kwace yi kokari dama shi yasa ake so lokacin da ka samu ɗaukaka, ka yi amfani da wannan daman ka gina ka ta yadda ko daukaka ta watse kana da abin da ka gina zaka ci abinci da shi amma lokacin da ka samu dama ka bi karuwai ka bi mata ka ta aure aure kana wasu abubuwan da basu kamata ba lokacin da daukakar ta watse kuma ku zo ku dinga fada da mutane kuna zagin kowa wanda suka muku halacci suka tare muku yaki basu san kuma basu taba ganin ku ba za su fito su yi zage zage saboda kare mutuncin ku wanda koda kun gani ba ku musu liking ko comment na nuna musu kun yi farin ciki da abin da za su yi saboda sun gaji sun daina kuma hakan ya ba ku damar da za ku fito ku dinga zage su wannan ba daidai bane in ka samu ɗaukaka lokacin da kake ɗaukaka nemi kuɗi ka tara lokacin da babu ɗaukan ka ci abinci da wannan kuɗin wa'anda suka muku kara suke zagin mutane akan ku suke nuna ku ne na gari ku ne kaza in kun gani ku musu lakin ku musu comment ku nuna musu kun gani kuma kun ji daɗi ba ku nuna musu kun fi karfin ku musu lakin da comment kuma lokacin da suka daina ku fito kuna kalubalanta su cewa ba sa nuna muku soyayya ba so wannan yaro ya yi magana mai kyau magana da ya yi yana magana cewa yau ina suwa na yau ina suwa na a duniyar tiktok yanzu sun bace magana shi ba ƙarya bane Allah muna ka damar da ka ba mu a tiktok Allah ka sa mun yi abin da ko ranan babu ranmu ne duniya za ta yi alfahari da mu sannan mun je gaban Allah mu samu sakamakon abin da muka yi mai kyau wanda muka yi na kuskure matsayin mu ɗan adam ajizi wanda zaka iya laifi zaka iya ba daidai ba Allah ya yafe mana wanda kuma muka bata mai rai shi ma ya yi hakuri ya yafe mana wassalamu alaikum kun ji ta bakin Aminu Jeta. Aminu Jeta ya yi wa'azi ne ba ga Adamu ba da duk wani wanda Allah ba shi ɗaukaka ne, cewa Allah ya baka ne don ya samu hujjan kama ka idan baka yi aiki da shi ta hanya mai kyau ba. Yanzu na zan samu ku bidiyon Ali Jita ku ji ta bakin shi. To jama'a assalamu alaikum. Ina kowa fatan alkhairi ina kuma fatan a sallah lafiya Allah ya maimaita mana. Wannan sako ne na musamman zan miƙa wa Adam Zango da kusan ni ban fiya shiga social media ina maganganu ban kun gani a nan kawai waka nake ji kowa sai na koma ne shiru so amma wanda na ga ya kamata a ce mun fito ah, a miƙa wannan sakon musamman a matsayina na shugaban kungiyar murya ɗaya kungiyar mawakan hausa na najeriya da kuma a matsayina na adijita da yawo 'yan kungiya irin su nazifi asnani abubakar sani da ado gwanja nake amfani da wannan dama in bawa adamu hakuri akan abubuwan da ya ce muna cikin mutanen wanda ya taimaka wannan hakika haka yake adamu mutumin kirki ne zuciyar shi tana da kyau kuma ya taimaki mutane ba ma mu ba da yawa a baya <clears throat> wanda nake ganin it's high time yan fim da mawakan duk mu fito mu ga ya za mu ja adamu a jiki mu gane menene matsaloli da aka samu kuskure a baya mu gyara domin gaban ta kyau Allah ya da a in ya dawo za mu zo mu zauna ah, mu gaya za mu yi wannan abubuwa na biyu in ba shi shawara akan ah, mutane ba ka iya musu dole sai kai haƙuri da abin da za su ce kama kau da kai sai time mu ya sa energy shi akan kariya shi wanda abu ne mu da za mu yi face in mun zo mun zauna mu da shi mu ga ta yaya za mu yi wainan abubuwa so ka manta abubuwan da aka yi a baya ka manta me mutane za su ce wallahi ba ka iya iyawa in za ka yi wa ɗan adam abu casa'in da tara na arziki ranar da kai kuskure so ɗaya zai je zage ka ko kuma za ka yi posting a comment ga nan barkace za su yi so na abin ya daina damun ka kama cire shi a ranka ko kaɗan ya daina damun ka na san an gaya ma wannan ya fi ba a kirga amma yana ƙara gaya ma ni dole sai ka haƙura da wayannan kuma ka kau da kai kuma ka manta abubuwan da suka faru a baya ka zo kai fesin menene ya kamata kuma gobe ta zama ina maka fatan alkhairi ina kuma mai baka hakuri ina sanya allah ya sanya zuciyarka ah, duk damuwa da ake ciki allah ya yi kuma mun yi kuskure dan adam ajizi ne wallahi mu bai kai tunaninmu ko mu ce bari kowa wani abu yake faruwa ba bari mu fito mu kare kamar ma san me yake faruwa ba kowa cikinmu ba zama muke ba ah, sabogi sun yi yawa amma insha Allah ina mai tabbatar maka cewa za mu gyara ah, Allah ya huci zuciyarka kuma Allah ya dawo da kai lafiya na gode to jama'a kun ji ta bakin alijita gaskiya shawarar da ya bayar shi ne da ya kamata su kira su tambaye shi me ke damun shi in ba haka gaskiya depression zai iya kama shi wato ciwon damuwa to Allah ya yi mana fitinan da ke damun mu Allah ya sauwaƙe mana kuma Allah ya bamu ikon yin aiki da ɗaukakan da Allah zai bamu. Domin Allah ya baka da ɗauka ne don ya samu mujin kama ka idan baka yi aiki da shi ta hanya mai kyau ba. To Allah ya sa mu dace shi kuma Adam ya zango Allah ya yi mai damuwan shi. To anan zan bar ku lafiya. Allah ya sada mu da alherinsa.